واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين idan aka karanta ma waɗannan mushrikai ayoyinmu waɗanda aka saukar da su ga manzonmu ayoyi bayyanannu babu duhu a cikinsu sai su ce wannan mutumin da ya zo da waɗannan ayoyi ba komai yake nufi ba illa ya kawar da ku daga abin da iyayenku suke kai kuma suka ce, Alƙur'ani ba komai ba ne face ƙarya ce da ya ƙirƙira ga Allah, waɗanda suka wa Allah suke cewa ga Alƙur'ani ba komai ba ne face tsafi ne ƙarara, saboda yana raba tsakanin miji da matarsa da ɗa da mahaifinsa.